yake cewa ya yi alkawari shine bakanci cewa in allah ya bashi miliyan dubu a afuwan in allah ya bashi miliyan goma na covid-19 to zai yi azumi dubu kuma allah ya bashi kudin to yanzu mai